Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so ma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa hukumomin babbar kasuwar Yamai sun ƙara farashin hayar shaguna a kasuwar. hukumomin da'irar yamai sun haramta shan shisha da sauran abubuwan shaye-shaye a wuraren taruwar jama'a da hukumomin suka gyara a rahoton musamman muna dauke da bayani akan yanayin cutar zazzabin cizon sauro a dogon duci Hukumar jagorancin babbar kasuwar Yamai ta ɗauki matakin ƙara farashin hayar shaguna na kasuwar. Kwararren daraktan Sokosham ya bayyana cewa mashar'anta ce ta tabbatar da wannan mataki. Sai mu saurari Bubakar Hamadu a zantawar shi da Alamin Washar. Ya daɗe da muke neman fahimtar juna tsakaninmu da 'yan kasuwa, amma abin ya gagara har ya kai mu gaban kotu. Yanzu abin yana gaban kotu ba mu da abin da za mu ce. Kinan duka hukuncin da shari'a ta yanke mu daidai ne a gare mu. Ba mu tsayar da farashi ba, ƙwararru ne suka yi bincike suka yi nazarin suka tsayar da farashin. Ita Sokojam tana nan ne domin kula da kasuwar. Don haka ba mu da wani abu da za mu ce a game da wannan zance. vraiment par rapport au To a sakamakon karin farashi na hayar shagunan babbar kasuwar ta Yamai, 'yan kasuwar sun kira wani zaman taron su inda suka fitar da sanarwar yin watsi da wannan mataki. Ibrahim Garba shine wakilin 'yan kasuwar. ya kalar shagunan da ke da akwai a cikin wannan kasuwa na ɗaya dai su ne lambar a mai kumshe da shago 931 tun shekara 1987 muna hayar irin wa'annan shaguna a jika 6 da dala 60 da dala 4 za mu biyan irin wa'annan shaguna a jika 40 kowane wata murabbaɗin metar kare ne ya yi lissahin domin jerin a metar kare takwas ne aji na biyu kuma shi ne b masu metar kare goma sha biyu muna ɗaukar su a da jika tara da ba dala hudu yanzu an maida su jika sittin aji na ƙarshe ne sai mai murabba'in metar kare goma sha shida da a can jika goma sha biyu da ɗari da ishirin da dala hudu muke ɗaukar su yanzu an mayar da su a jika tamanin saboda haka muka kiranyi 'yan kasuwa domin mu shaida musu abin da ke wakana dukan 'yan kasuwar da suka halarci wannan taron gangami ba su yarda ba Hukumomin daɗin ya mai sun ɗauki matakin haramta shan giya, shisha da daidu wasu abubuwa na kayan maye. a wuraren taruwar jama'a da hukumomin suka gyara misali kamar dandalin Plus Montai. Shugaban da irin ta ya maye Makutar Mahmudu ne ya ɗauki wannan mataki kuma ya yi wa Muhammadu ƙarin bayani. Euh, Ta euh, hanyar filayen zaman jama'a da muka gyara, mun yi la'akari akwai jama'a da suke dandazon zuwa wajen, amma sai dai wani abin haushi abin takaici mun gano cewa ana aikata waɗansu abubuwa da suka saba ma al'adunmu, inda ake shan taba shisha da kuma kayan maye. Saboda haka, domin kare mutuncinmu da al'adunmu mun ɗauki matakin hana shaye-shaye inda za mu baza jama'anmu su rinƙa saka ido sau da kafa. Idan abin bai canza ba, to fa matakin ladabtarwa zai biyo baya na cin tara daga jika biyar zuwa jika goma da kuma kwace kayan da ake shaye-shaye da su. Nauyi ne da ya rataya a wuyanmu da kuma jagorancin matasan birnin Yamai. de responsabilité, mais de responsabilisation des jeunes de la de Niamey. A jiya ne aka gudanar da shari'ar shugaban kungiyar Mojen Siraj Isa a kotun Yamai. Alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati ya bukaci kotu ta yanke masa hukuncin zaman kaso na watanni shida wato watanni uku na kasan waje. Kummi lauyoyin da ke kare Siraj Isa suka ji da wannan shari'a. Gungun Muhammad Dantani ya tattauna da wata tawayar tarho da Metar Ahmad yau da safe. A jiya mun kare Siraji Isa a zauren kotun shari'a na Yame da ake tuhuma da laihin cin zarafin ɗan ƙasa da ke da rigar hukuma na zartar da aikin jama'a. Cikin tattaunawa da tawakana ɓangaren baristan alƙalanci ya kasa girka hujjoji masu inganci da nuna lalle akwai halin cin zarafi a kai. Mu mun nuna wa koti hujjanta zargin da aka zayyana sai mai ƙara ya kasance yana da rigar hukuma mai mai tabbatar da shi ɗan ƙasa ne mai wakilcin jama'a. Da yake babu wannan muka ce tuhumar ba ta da tsayayyar hujja. Na tabbata alkali mai shari'a zai sallame shi. ɓangaren alkalin kotu ya buƙaci da a tsare siraji kason wata shida ɗauke da wata uku na kason waje. Sakamakon shari'ar ranar sha ɗaya litinin mai zuwa za a zartar da shi. Muna fatan zai samu incinsa. Ruwan sama mai yawa da aka samu a faɗin Departement induce duci sun haddasa bunƙasar albarkatun gonaki. A hirashi da wakilinmu Abdulaziz dahima Prefen Duci Hamidu Gyauga, ya bayyana cewa tuni aka saka sabon hatsi a kasuwanni. lalle da manan bana sai in ce alhamdulillah don kowane bangare na departaman kinmu da manan ga ya ba da hali har yau ya kai ma wurare da ana nan ga cin sabon haci sauran da basu kai ga sabon hacin ba ko muna sa tamani da damana shina yin kyau su ma wajen su mu na dogon kirya su kukutan da matankari cikin waɗannan kominine ne mun ka samu wurare da basu yi shifka da wuri ba wasu ko sun yi sifka amma an kai wani lokaci da an yi rashin ruwa rashin ruwan nan haci bai samu ya bunkasa yadda ya kamata ba amma kwanakin ga ruwa sun komo kuma muna nan ga samun shi yadda ya kamata muna sa hankali kwarai da damanan ga yana wuce muna na bahar to bangare kama damanar ta bana tana nuna alamun wato samun kyakkyawan sakamako a karamar hukumar kanan bagashe cikin departama ɗin yayi tuni wasu suka kimshe sabbin albarkatun gonakin nasu domin yin rigakafi da faruwar rikici tsakanin manoma da makiyaya an ɗauki wasu matakai salisu ammani mataimakin magajin garin kanan bakashe ya yi wa wakilin yusufu shaibu ƙarin bayani a An samu kyakkyawan sakamakon cimaka a cikin garuruwan da ke cikin gudumar kanan kashe, Wannan kuwa ya biyo bayan isassun ruwan sama da aka samu ne, wanda idan ka ji mutum ya cimaka bai samu cimaka ba, to sai dai inda bai yi aiki da takin zamani ba. Sannan a wannan shekarar ba a samu da yawan kwari da suke addabar albarkatun gona ba. Haka zalika domin dakile matsalar rikici tsakanin manoma manoma da makiyaya mun minka kira zuwa ga kungiyoyi kamar Proje Hex da Park FC domin samar da mashaya ruwa da burtali na wucewar dabbobi. Proje Hex ta samar da wuraren shan ruwan dabbobi domin kaucewa irin waɗannan matsaloli. Mun shata waɗannan hanyoyi ne domin tabbatar da saman lafiya. Studio Kalangu mai taken tahiyar yanayin Nijar na ta samun girkuwa kaɗan-kaɗan a cikin yankunan ƙasa lamarin da ke yi wa masu sauraro daɗi sosai. Misali a garin Adlet masu sauraro sun bayyana matuƙar farin cikinsu dangane da watsa shirye-shiryen Studio Kalangu a garin nasu. Wakilinmu Usman Umaru ya tattauna da wasu daga cikinsu. Ni matashi ne mazaunin garin Arlit wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen radiyo kalangu da muke kama bisa tashar Kawusan FM. Gaskiya duk labarin da ake Nijar muna samun su kuma muna yin babban godiya ga wannan studio kalangu wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen su. Wagga tasha ta kalangu da kullum ina sauraron ta cikin radiyo Kawusa. Tasha ce saboda labaru da muke samu cikinta. Abin da za a yi cikin wani gari muna samun labarin shi. Ba ma inda ta burge ni da yake ai Hausa a yi zabarmanci a yi fullanci a yi faransi nan ta burge ni sosai kowace lanka an sata kenan in baka iya wa gaba ka iyo ga kuma ka ji abin da ake yi studio kalangu gaskiya abu ne da aka kamu na nan da ke ba mu kullum labari daidai radio ta kirki kullum abin da take bada in ka banca ka sai ka iske daidai ne kwanakin baya mu yi dan kuka paske a wani lokaci ko mina kana da kake samun ta ba ka samun ta nan radio ce mai zama kanta da babu wanda yake iya hana mata faɗi abin da take muna amfani da ita tunda a lokacin muke samun labarin kuma inda ta ƙara gyarawa duka yaren da ake yi nan a Nijar tana yin su A shi ne aka suma kwamfalar wasannin petanka na Afirka karo na shida a birnin Tunis na kasar Tunisi. Kasashe da dama na Afirka na halartar wannan kwamfala da suka hada da 'yan wasa wato Nijar su guda hudu. shugaban tawagar nijar mamman sani ya yi ƙarin haske a kan wasannin a hirar shi ta wayar tarho da nafisa adamu Eh, a cikin rana ta goma muke, ƙasar Nijar na cikin rukunin se tare da ƙasar Senegal, Chad, Ilmoris da ƙasar Gine. Jiya mun yi karo biyu, yau da sahe mun yi karo biyu. Mun samu nasara bisa tawagar ƙasar Chadi da ta Ilmoris. Mun durƙusa gaban Senegal da ƙasar Gine. Har zuwa yaushe ne za a ci gaba da kwambalar. Kwambalar za ta ci gaba har zuwa marecen gobe. Yau da marece akwai karon kwatafina, sannan gobe da sahe karon kusa ga na ƙarshe da karan ƙarshe na fitar da zakara. Kuna zaton Nijar za ta kai gayya zuwa ga karan ƙarshe? Muna da kashi hamsin bisa ɗari ga cimma nasarar da buɗi domin mu kai ga wannan bukata. Muna cikin hali mai kimtsi. Wato ana cikin rana ta biyu ne ta wannan kwamfula ta petank ba wato rana ta goma kamar yadda mai fasara ya bayyana. Yanzu kuma sai a dakace mu. Shirye-shiryen Kalam. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba inda shida digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda biyar da digo ɗaya zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zango FM. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Ma'aikatar lahiya a Dogon Dutse ta bayyana cewa yanzu haka ana fuskantar saukar zazzabin cizon sauro a yankin idan aka kwatanta da shekarar da ta wuce a daidai wannan lokaci. Wannan ci gaban da aka samu ya danganta da wasu abubuwa da dama. Abdu Dambaskore, daraktan ma'aikatar lahiya ta Duci, ya yi wa Abdulaziz da yuma ƙarin bayani. masasar cizon sauro in aka dauka har zuwa ga yau ko daga watan Septambar 2017 in aka dauka lissafi na bara daidai wannan lokaci wajen mutum dubu tamanin biyar da dari bakwai da ishirin da shida suka kamu da wannan cuta ta masasar cizon sauro cikin su mutum dari uku da ɗaya Allah ya musu cika mun samu mace kuma dubu da dari bakwai da goma sha tara da suka yi wannan cuta cikin su tara Allah ya musu wa'adi a ga shekara kuma muna da kawo mutum mutum 39,88 wanda suka kamu da wannan cuta ta masasaran cizon sauro cikinsu mutum 44 da hudu Allah amshe alaransu da mace 784 to in aka diba a takaice dai sai a ga dai bana abin ya zo kwarai da sauki me yasa muka gani alama ya zo da sauki akwai horo da aka ma duka likitoci ga da ya kamata a diba wannan cuta don a san kaka ne ake aka tuna musu yadda ake ɗaukata an shata kuma aka koda musu yadda ne ake gane wannan masasaran cizon sauro ne kuma nan cikin gidan likita kullum in aka sauka da gadi akwai abin da ake ce masa staff reunion da ake zawa a yi bisa rage wannan cuta kuma akwai gidan sauro da aka bada akwai relay da yawa da ke sensibilization akwai wannan magani da aka zo aka yi tare da ekiban wanda aka yi sa magani cikin tabkuna da komi da komi muna ganin alama duk wannan abubuwa su ne suka kawo wannan cuta ta rage kwarai sosai da sosai madala masu mu iyakacin labaran namu kenan na maraicen yau zan burko da musa sanya kawo muku labarai da harshen zabarmanci daga nan muke cewa ai saurare lahiya sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa daga filin zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye Studio kalangu tare da rediyonku Studio kalangu tafiyar yanayin niger